الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن التقى وإن التقى مكابوكم وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل كان نهى عنه في مواضع في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون وكقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقوله تعالى ولا يحزنك قولهم وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وأمثال ذلك كثير وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يبقى مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يؤذن على المصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعاقب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعاقب على هذا ويرحم وأشار بيده إلى لسانه وقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وغيبت عيناه من الحزن فهو كظيم وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة من, من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يصاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابي ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك إلى ترك معمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه وإلا كان حسب صاحبه رب الإثم عنه من جهة الحزن وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 20 ga watan rajab hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda ya zo daidai da 22 ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan haduwa ta mu ta mako mako a cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya shekarar hijira 728 kuma a lissafin darussan mu wannan shine darasi na wannan shine darasi nawa wannan darasi goma a cikin wannan littafi a jerin gwanan darussan kuma wannan shine na hamsin da hudu to za mu tashi sabon fasari. wanda dai duk yana da alaka da abinda ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi a kansa waɗanda su ne al'amalul qalbiyya wato ayyukan da suke da alaka da zuciyar bawa malam yace faslun wa hadhihi al'amalul batiniyya ka mahabbati Allah wal ikhlas lahu wat tawakkul alayhi wal rida anhu wa nahwi dhalik كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن التقى مقامه malam yace waɗannan ayyukan al'amalul batiniya ayyukan da suke na batini wato ayyukan da suke da alaka da zuciyar bawa kamar san Allah kamar ikhlasi tsantsanta addini ga Allah shi kadai wattawakkuli alaihi da dogaro ga ubangiji shi kadai war rida anhu da yarda da abin da ya hukunta wa zalika da abin da yayi kama da wannan yace kulluha ma'murun biha fi haqqil khassati wal 'amma waɗannan dukkaninsu ayyuka ne da aka yi umarni da su ga mutanen da suke keɓantattu ko mutanen da suke gama gari wato kowa da kowa an umarce shi da wannan la kunu tarkuha mahmudan fi hali ahadin wa yaltaqa maqamuhu barin waɗannan ayyuka ba zai zamo abin yabo ba ga kowane irin mutum ne komai matsayinsa wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa cewa waɗannan ayyuka da yake magana a kansu abin da ya shafi san Allah abin da ya shafi ikhlasi abin da ya shafi tawakkali abin da ya shafi arraja wato kyakkyawan fata a gurin ubangiji abin da ya shafi wato al-sabru ala qada'ihi hakuri bisa abin da ubangiji ya hukunta waɗannan da ire-iren su dukkanin su ayyuka ne da ubangiji ya yi umarni da su ga kowa da kowa babu wani wanda zai ji cewa shi ba wajibi ba ne sai ya yi waɗannan ayyuka a kansa kamar yadda za mu zo mu karanta bayanin da ibnu taymiya yake yi na wasu daga cikin ainihin sufaye waɗanda suke ganin at-tawakkulu ala Allah ba wajibi ba ne akan wasu to zai zo yi magana akan wannan cewa waɗannan ayyuka ne da suke zama wajibi ga kowa babu wani mataki da mutum zai kai waɗannan ayyuka su ga barinsa. ko wani irin mataki ya taka to wannan aiki yana nan wajibi ne a kansa tun daga kan ƙololuwar manzanni har zuwa kan mafi ainihin kankanta a cikin wannan al'umma ta fuskar ibada wannan aiki wajibi ne a kansa sai ce wa amma al falam ya'mur Allah bihi wala rasuluhu amma tsantsar bakin ciki sun yayi ta bakin ciki ya nuna damuwa wannan ubangiji bai yi umarni da wannan ba haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallama bai yi umarni da bakin ciki ba bal na naha anhu fi mawadi'a bari ma wannan magana a gurare da dama ubangiji ya hana bakin ciki wa in ta'allaka bi amri dini ko da kuwa wannan bakin cikin da damuwar tana da alaka da al'amarin addini ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku nuna damuwa da bakin ciki wa antumul a'launa ko ne a sama in kuntum mu'minina matukar kun kasance mu'minai wa qawluhu wa qawlihi da fadarsa wala tahzan alaihim wala taqu fi dhaytin mimma yamkurun kada kai bakin ciki gare su kada kai bakin ciki saboda su kuma kada ka zama a cikin kunci saboda abin da suke yi na makirci wa ka da faɗarsa Allah ta'ala iz yaqulu li sahibihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fada wa abokinsa sayyidina abubakar la tahzan kada ka damu kada kai bacin rai inna Allah ma'ana lalle ubangiji yana tare da mu wa da fadarsa wala yahzunka qawluhum kada maganganun da suke yi ya bakanta maka wa ta'ala da fadarsa likai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku damu a bisa abin da ya kukuce muku kuka karanta wala tafrahu bima atakum kada ku yi fariya ko farin cikin girman kai da abin da kuka samu ko abin da ubangiji ya baku wa amsalu zalika kathir ire-iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa abin da ibnu taymiya yake so ya tabbatar maka anan shine an tsar damuwa da bakin ciki da tararrabi da zulumi wannan ba wani abu bane da Allah ya umarni da shi yace ayi mutum ya zauna kawai babu abin da yake yi sai nuna damuwarsa da bakin cikin sa da zulumi da koke-koke wannan ba addini ba ne Allah bai yi umarni da wannan ba shi maimakon haka ma madadin haka ma a gurare da dama Allah maɗaukacin sarki hanawa yayi ko ya dai zo da sigar hani ko kuma ya zo da sigar korewa kamar inda ya kawo mana ayoyin da suka zo da sigar hani haka nan akwai ayoyin da suka zo da sigar korewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga nan siga ce ta korewa to haka alqur'ani yayi ta'abuli da bakin ciki da tararrubi da zullumi babu inda alqur'ani yace kai zullumi ko tararrubi ko ka zauna kai ta bakin ciki kana kuke kuke wannan baya daga cikin addini sabanin tawakkali sabanin hakuri sabanin arrida bi illa sabanin arraja bima inda Allah sabanin alkhawf min Allah wannan wani abu ne da zai kara wa mutum matsayi a gurin ubangiji amma bakin ciki ubangiji bai yi umarni da wannan ba Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin bayan ubangiji ya faɗi irin abin da ya samu musulmi a yakin Uhud wanda har ainihin wasu daga cikin musulmi da dama aka kashe su a wannan lokaci kafirai suka samu wata 'yar nasara da ta wani ɗan lokaci akan musulmi wanda suka far musu har suka kashe musu wajen mutum saba'in to a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya faɗa wa mu'minai irin wannan musiba da ta same su ya kuma gaya musu cewa wannan nasara da kafirai suka samu ta ɗan takaitaccen lokaci ba ita ce take nuna cewa kafirci zai zai ɗaukaka ba ko kafirci zai kafa daula ko kafirci zai samu wani matsayi a doron ƙasa a kasu damu wannan wani abu ne ɗan takaitacce akwai lokacin da zai zo akwai lokacin da zai wuce saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa su dubi irin abin da ya faru a tarihi mana kun siro fil ardi kun manzuru fa kana kai fa kana mukaddibi ku yi tafiya a doran kasa sannan ku duba ku ga yaya karshen al'amarin masu da manzanni ya kasance yaya karshen al'amarin masu faɗa da Allah da sa ya kasance Allah madaukakin sarki ya halaka su ya kawar da su daga doron kasa saboda haka kada ku ma ku damu ganin cewa na cikin wani ɗan takaitaccen lokaci sun samu wata yan nasara takaitacciya akan wannan ba shi yake nuna za su yi galaba a ku ba sai بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين سيك ولا wa an تهتنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Allah ya ce kada ku yi rauni saboda abin da ya same ku nan a ranar Uhudu kada wannan ya sa ku yi rauni ku bar ainihin tashi wajen yunkurawa don taimakon wannan addini kada ku yi wannan rauni wala tahzanu kada ku yi bakin ciki akan wannan abu da ya same ku kada ku yi bakin ciki game da waɗanda aka kashe muku a yakin Uhud wannan ba shi yake nuna cewa karshen ku ya zo ba ko kuma musulunci ba zai yi nasara ba wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ko ne za ku zamo a sama matukar kun kasance mu'mini matukar kuna rike da imani matukar kuna tattare da wannan sifa to kada ku yi shakkar cewa ku ne a sama ko ba komai ba ko ne a sama ta karfin hujja domin hujjar ku ta fi hujjar da kafirai suke rike da ita in har suna da hujja to hujjar ku ta fita su saboda haka ku kuke da abin faɗa don haka wannan shi zai ba ku rinjaye ko da kuwa a fagen yaki an yi nasara kan ku to a fagen hujja kuma ku ne a sama ko kuma a'a kada ku yi bakin ciki ku ne a sama Matuƙar kun kasance mu'mini domin Allah madaukakin sarki yayi alkawari zai yi rinjaye akan waɗanda zai ba da rinjaye ga ainihin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ahli banna ana wa rusuli ubangiji ya rubuta ya wajabta cewa shi zai yi rinjaye shi da ainihin manzanninsa fa inna hizballahi humul ghalibun rundunar Allah ita ce take rinjaye ubangiji ya rubuta wannan saboda haka ko da a wani ɗan lokaci abokan gabanku sun samu rinjaye akan ku wannan ba rinjaye ba ne mai dorewa rinjaye ne ɗan takaitacce na wani ɗan takaitaccen lokaci daga baya ubangiji zai ba ku rinjaye mai dorewa kansu su shi ne abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa a wannan aya ce kada su yi rauni kada su yi bakin ciki kaga a wannan aya ubangiji ainihin ya hana su yin bakin ciki ya hana su nuna damuwarsu da zulumi da tarabbi akan abin da ya same su wani ya hana su wannan domin abin da yake jawowa mutum ya shiga cikin bakin ciki ya wuce abu biyu ba abu biyu sun ke haddasa wa mutum bakin ciki in ba ku kula da mahbub au fawatu matlub wato abin da kake da shi ka wanda zai sa kai bakin ciki ko kuma abin da kake nema baka samu ba ka zo ka kasa samun shi wannan shi ma zai sa ka bakin ciki waɗannan abubuwa biyu suke sa ɗan adam ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin bakin ciki ko da yana da wani abu da yake so a waye gari an ya rasa wannan abu wannan ya tashi bakin ciki matar mutum da yake son tana son shi Allah ya karbi ranta wannan zai tashi bakin ciki dukiyar da yake biyawa yana kasuwanci da ita yana samun riba yana samun abinci lokaci da ubangiji ya saukar masa da wata jariha wani bala'i ya tafiyar da ita wannan zai tashi bakin ciki ya rasa abin da yake so ma'ana abin da yake so ya kubuce masa ya waye gari ya tsallanta da barinsa ko kuma abin da yake ta nema tukuru ya zo ya rasa yana neman aure a kasa shi wannan ya sa shi bakin ciki yana tsammanin zai samu wata riba gagaruma daga wani ciniki da ya kulla sai a waye gari kuma riba ba ta samu ba wannan ma ya sanya shi wato ainihin bakin ciki ba haka waɗannan abubuwa guda biyu suke jefa ɗan adam cikin bakin ciki kamar idan dan adam ya san cewa dukkan abin da yake da ta'alluki da duniya tsantsa to ba komai bane a gurin Allah law kana dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma taqa kafirun minha sharra sama da a ce ainihin duniya a gurin Allah tana da matsayin cikin sauro to da kafiri ba zai samu makwarwa dai sauro ba wato da tana da wannan daraja kafiri ba zai samu komai ba a wajen ubangiji saboda haka ya tuna cewa ita duniyar nan gaba ɗaya kurkuku ce a gunsa a duniya kamar da annabi ce sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ta mumini kuma aljanna ce ta kafir saboda haka dukkan irin ni'ima da dan adam zai samu a nan duniya ya san ma a cikin ta kada wannan ya sa ya shagala ya gafala ya dauka cewa ainihin ya samu dukkan abin da yake bukata ya manta lahira a ya san cewa wannan wani ɗan rabo ne na duniya kuma wannan ni'imar da ya samu ba ita ce take nuna cewa ya fita daga cikin wannan kurkuku da aka faɗa ba musamman ma idan ya tuna cewa abinda ubangiji ya ajiye masa a ranar gobe kiyama idan ya mutu bisa da imani ya fi zama alkhairi ya fi wanzuwa to babu shakka wannan zai ƙara sanya shi ya fahimci cewa ai wannan ni'ima da yake ciki ni'ima ce wacce take mai gushewa ba ce wacce take ba mai ainihin dawama ba kuma rayuwar dan adam har kullum a lulluɓe take da abin da zai sanya dan adam ya bakin ciki ko dai abin da ya wuce ko abin da yake ciki ko abin da zai zo nan gaba da wuya ne dan adam ya rayu har ya gama rayuwarsa ba tare da ya gamu da abin da zai bakanta masa ba abin da zai sa shi damuwa abin da zai sha shi lumi da tararrabi ko dai ya damu kan wani abin da ya gabata ya riga ya wuce ko kuma ya damu akan abin da yake ciki halin da ya samu kansa a ciki ko kuma ya damu akan wani abin da yake tsammanin zai faru gare shi waɗannan abubuwa guda uku ko waɗannan zamaninnuka uku almadi wal hal wal mustaqbal duk suna ɗauke a wasu lokuta da bakin ciki ga rayuwar ɗan adam shi yasa ma wasu daga cikin malamai suka ce idan ka ji wani ya yi maka addu'a ya ce Allah ya raba ka da bakin ciki to abin da yake nufi Allah ya karɓi ranka Allah ka da ya gama ka da bakin ciki to ma'ana dai ka gama da zama ba kai a duniya wanda za ka rayu a duniya to sai ka gama da bakin ciki ai ko a gidanka an zuba maka abinci yaron ka ya duro ya ainihin barar da ka tsakin za ka damu so a ce gaba ɗaya Allah ya raba ka da irin wannan ma'ana ka bar duniya gaba ɗaya haka rayuwa tattare take da abin da zai kawo cikas a zuciya sai dai wannan abin da zai kawo cikas din a zuciya ubangiji yana nuna maka cewa kada ainihin ya shi ne zai shagaltar da kai gabarin addinin ubangiji ko ainihin ya hana ka haƙuri da juriya kada ka zama mai raki mai yawan kai kuka saboda abin da ya same ka ka zama mai juriya mai haƙuri haka rayuwa take ba kula cewa babu wani dan adam da yake rayuwa a doron kasa face shi ma irin haka yana samuwa gare shi idan ka tuna cewa in bakin ciki ne ya same ka saboda ka rasa wani abu to ka lura akwai wanda ya rasa sama da abin da ka rasa sai abin da ka rasa in ka kiyasta shi da na wani sai ka kaɗan kaɗan ka rasa to kaga wannan sai ya sanya ka ainihin ka samu asulwan wato ka ji sanyin zuciya har kullum idan kasancewa wani abu na damuwa da ya faru gare ka ba kai kadai ya faru gare ka ba ya faru ga mutane da yawa wannan yakan sanya zuciya ka dan samu sanyi kamar da larabawa suke cewa idan ammat khaffat duk lokacin da musiba ta zama ta gani to sai ta zo da sauki ka cewa ba kai kadai ba in ka waya baya gare ka zaka ga mai irin matsalarka ka dubi gaba zaka ga mai irin matsalarka dama hagu za ka hango mai irin matsalar ka to wannan sai ka ka ji sauki shi ya sa kansa kansa abin sakhar wacce aka kashe mata dan uwa kansa lokacin da aka kashe mata dan uwa sakhar a gurin ya yaƙen su na jahiliya sarin tana kuke kuke tana da damuwarta da kashe mata dan uwa wanda take so yake santa yake taimaka mata a rayuwa take faɗa a cikin irin abin da take faɗa na yabansa يذكرني طلوع الشمس سخرا وأذكره لكل غروب شمس ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي شيء duk سند رانا ta في sai من tuna سخر dan uwa na sa haka nan duk sanda ta fadi sai ta tuna min dan uwa na sa take cewa ba dan yawan masu kuka ba akan rashin yan uwansu da suke daura da ni da na kashe kai ma'ana saboda ina ganin ba ni kadai abin ya sama ba ya samu da dama daga cikin mutane wannan ya sa na samun asulwa nake samun sanyin zuciya wanda har ba zai kai ni wanda har zai hana ni ainihin kashe kaina shi ya sa Allah madaukakin sarki a alkur'ani ya nuna cewa kafirai lokacin da za a jefa su cikin azabar jahannama samuwarsu kasancewarsu suna da yawa a cikin wutar jahannama wannan ba zai sa su samu sanyin azabar ba ba zai sauƙaƙe musu wannan azabar ba sabanin irin abin da yake faruwa a duniya na idan musiba ta zama mai gamewa za ta za ta zo da sauki to amma a lahira ba haka bane wannan ka'ida ba ta da ainihin gurbi a lahira Allah ce walan yanfa'ukum yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun kasancewarku gaba ɗaya a cikin azaba kun yi tarayya wannan a yau ba zai amfane ku ba to in a duniya kuna samun khiffa sauki akan wannan to anan lahira samuwar ku gaba ɗaya a cikin azaba ba zai amfani ku ba to saboda haka shi bakin ciki kamar da ibnu qayyim yake cewa lam ya'ti al-huzn fi al illa manhiyan anhu aw manfiyan wato bakin ciki a alqur'ani bai zo ba sai dai ko kaga an hana ko kuma an kore shi kamar wannan ayar da muka karanta wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin da fadar Allah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikin mimma yamkurun Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kada yayi bakin ciki gare su ganin cewa sun ke yin imani da abin da ya zo da shi na gaskiya bayan ya yi musu bayani ya ƙara bayyana musu ya musu ainihin sharhin addini filla filla amma duk haka sun ki imani da shi wannan kada ya bakanta masa wala taku fi zancin mimma yanfurun kada ka zamo cikin kunci cikin abin da suke yi maka na makirci wato abin da ya riga ya gabata kada ya sa ka bakin ciki haka nan abin da kake ganin suna ta kulle kullen za su yi maka nan gaba shi ma kada ya saka damuwa haka nan Allah yake cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana yayin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin fitar annabi sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zai yi hijira zuwa madina a lokacin da suka shiga kogo za tau suka boye saboda kada kafirai su gansu shawa da suka fito neman su kada su same su a lokacin shawa sun zo har ainihin gindin wannan kogo da da abubakar ya gansu sai ya samu damuwa har yake cewa ya rasulullah da ɗayan su zai leka kafafuwan su zai dunkusa durkusa ya leka tsakankanin kafafuwan su kafafuwan su da ya gamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya ababakar ma zannuka bi ithnain Allah thalithuhum ya abubakar me yayi tsammanin ka ga mutum biyu Allah shine na uku la tahzan inna Allah ma'ana kada ka damu Allah yana tare da mu to shine Allah yake ba da labarin wannan kisa illa tan suruhu fa qad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله مدعو كنسان كيتي إذا هل قوبك سيبا كامسا to Allah ya taimaka masa lokacin da kafirai suka fitar da shi da kasarsa wannan shi yake nuna maka dukkan irin abin da zai same ka na bala'i ko na tashin hankali ka sani cewa wala Allah wannan zai zamo maka dalilin ɗaukaka zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin Allah zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin mutane kada ka ɗauka dukkan wani abu na bakin ciki mai bakan rai idan ya faru gare ka kada ka yi tsammani cewa wannan shi yake nuna karshen ka yanzu wala Allah a ƙarƙashin wannan abin da kake tsammani na bakin ciki ne a ƙarƙashin sa ubangiji ya sanya alkhairi ne wa ata an takrahu shay'an yaj'al Allah fihi khairan katira za ku iya kin abu ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa a lokacin da ya faru sai ka ji baka so amma daga baya ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abin kaga cewa ainihin abun ashe alkhairi shi yasa har kullum waɗanda suke da ainihin sabati a zuciyarsu to ba sa ɗaukan abin da zai bakanta musu rai wani abu ne da yake nuna ƙarshen rayuwarsu ya su kuma sun gama sun kaɗe sun karkaɗe a suna ɗaukan cewa wala Allah ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi da wannan abin da suka rasa ko ya faru gare su na bacin rai ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi daga wannan ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai suka matsa masa sai ya bar kasarsa sai ya bar mahaifarsa sai ya bar danginsa suka takura masa suka takura wa sahabbansa suna bin su da duka da tsangwama da zagi da bakar magana wannan abu ba abu ne da zai ainihin farantawa annabi sallallahu alaihi wasallam rai ba ba abu ne da zai farantawa sahabbai rai daga baya ubangiji ya ba shi umarni cewa ya fita ya hijira kaga fitowa mutum ya fita ya bar kasarsa inda aka haife shi ya bar danginsa ya bar yan uwansa ba karamin bala'i bane a rayuwa musamman idan ya kasance tilasta maka za kamar yadda Allah ya ce walau Allah katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju من دياركم ما فعلوه illa قليل min da a ce mun rubuta musu cewa ku kashe kawo kanku ko ku fita daga da jinku. da ɗan kaɗan ne daga ciki za su yi wannan ka duba a cikin wannan aya ubangiji sai ya haɗa kashe kai da fita daga ƙasarka a nisqulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum wanda yake nuna maka wato da a ce ka fita daga gidanka ko ƙasarka ka bar danginka da iyalanka da mahaifarka da a ce ka kashe kanka abu guda ne babu bambanci saboda girman wannan ubangiji ya haɗa su wuri guda ya ce kuma da ɗan kaɗan ne za su iya yin haka ko su kashe kan nasu ko su fita su bar garinsu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan umarni ya fita shi da sahabban amma da ƙarshe yaya abin ya kasance nan sallallahu alaihi wasallam ya kafa daula a madina daular da ta yada musulunci ko ina a duniya har daga ƙarshe ya zo ya zamana markan gaba ɗaya ta shigo ƙarƙashinsa sauran jaziratul arab gaba ɗaya ta shigo ƙarƙashinsa daga nan sahabbansa suka fantsama duniya suka ta yada musulunci ko ina da ina kun ga daga wannan abin damuwar ƙarshe ya zama kuma alkhairi mai yawa wa haka an takrahu shay'an fa yaj'al Allahu fihi khayran wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira za ku iya kin abu ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikinsa to saboda haka duk lokacin da wani abu ya faru gare ka na bacin rai kada ka ɗauka wannan shi yake nuna cewa al'amarin ka kuma ya zo ga shari'a ka ɗauka wataƙila ta ƙarƙashin wannan bacin rai za ka samu mafita ka duba Ahmad ibn Hanbal an sa shi a kurkuku an dake shi an masa bulala an wulakanta shi an tozarta shi ya ji bakakken maganganu amma daga ƙarshe ya zama sai ya zama imamu ahli sunnati wal jama'a sai ubangiji ya bashi imama fiddin shugabanci a addini wanda shine timma kololuwar shugabanci ka zama shugaba a addini kamar yadda mu'minai suke addu'a waj'al lalil muttaqina imama ka zama kana da shugabanci a addini saboda haƙuri da yayi ta ƙarƙashin wannan haƙuri da wannan bala'i ubangiji ya fito masa da wannan matsayi al-imamatu fi din ainihin muduba, duba ibnu jauzi lokacin da aka tsangwame shi aka nuna masa kiyayya da gaba har aka kore shi daga Baghdad a dalilin wannan ya fita daga Baghdad ya je ya haɗu da wani malami ya karance alqur'ani da alqira'atu saba' kira'o'in nan guda bakwai lokacin da ake fitar da shi daga garinsa a wannan lokaci baya ainihin zaton cewa yana jin cewa wani abu ne da bakin ciki ya same shi amma bai san cewa a can gaba kuma zai iske a Sarafi shamsu الدين السرقسي shamsu la'imatu Sarafi. lokacin da aka jefa shi rijiya a cikin wannan rijiya ya rubuta mujalladi sifili sifili ashirin na littafin sa almasu a lokacin da za a kama shi a sashi a wannan rijiya a matsayin kurkuku yana tsammanin cewa wannan zamansa a cikin wannan kurkuku zai haifar da wannan alkhairi ko yana tsammanin haka amma ubangiji sai ya sanya alkhairi mai yawa a ƙarƙashin wannan da wannan mu duba mu ga kamar irin ibn al-asir ibn al-asir mai littafin ah, an-nihaya fi gharib al-hadith mai littafin jami' al-usul majduddin ibn al-asir mu duba lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ainihin gurgunta ya zama na gurgu baya iya tashi ya je nan tucan a wannan zaman ya samu ɗimbin ilimi har ya rubuta mana waɗannan littafan da yanzu duniya take cin kafo da su ba ma tsammanin zai iya yin wannan to amma a ƙarƙashin wannan sai ubangiji ya hore masa kuma wannan damar har ya iya samar mana da waɗannan galibin littattafan ibnu taymiya da fatawoyinsa ya rubuta su ne a cikin kurkuku a zaman kurkuku ya rubuta su akwai mutanen da aka kulle saboda sun ce Allah ɗaya ne zaman kurkuku din nan sa suka haddace Qur'ani wanda da ba su haddace ba da kila da an bar su a sake suna yawo ba za su zamu damar zama su haddace din ba amma da aka kulle su a cikin kurkudin suka haka Qur'ani akwai wanda yace ya karanta mujalladi 40 a zaman sa a kurkuku Sheikh Nasiruddin Albani ya yi muktasar na Sahih Bukhari eh, Sahih Bukhari na wanda ya fara yin sa a cikin kurkuku da kansarin sa ya dinga yi har ya gama wannan aikin saboda haka sautari za ka ki abu ka ji ka samu damuwa akan wani abu halin tare da wannan abu akwai alkhairi mai yawa saboda haka samun kanka cikin wani abu na damuwa kada ya sanya ka ainihin ka gafala ka shagala ka ainihin tafiyar da rayuwarka cikin bakin ciki da damuwa ka zama na baka kula jama'a baka shiga jama'a baka halartar gurin karatu baka halartar wasu tarurruka dukkan wasu munasabat da za a gayyace ka ba ka je ba saboda kai kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki baka so ka haɗu da kowa ka ainihin ka ainihin murtike mata ka mai da gidanka ya zama baki irin yaro in ya matsu kusa da kai ka kai mata duka zama na gaba ɗaya rayuwarka ka ainihin dagula ta ka jagula ta ka bata ta zama na duniya sai maka baki irin wai saboda ka samu ainihin tasgaro a cikin kasuwancinka ko kuma wani wanda kake so ka rasa shi gaba ɗaya ka lalata rayuwarka wannan ba hali ne na mumini ba ba hali ne na mumini ba shi yasa gaba ɗaya arbabu dukkan arbabu suluk dukkan waɗanda suke magana akan halaye na ƙwarai suna cewa ainihin baƙin ciki akan wani abu da zaka rasa na duniya ba abu ne abin yabo ba ba wani abin yabo ba ne ijma'i ne gaba ɗaya ba a yabo akan kai bakin ciki akan wani abin da ka rasa na duniya za mu ga a cikin wannan littafi ibnu taymiya yana gaya mana hatta wanda za hatta wanda zai ainihin rashi wani masoyinsa na kusa da shi ya rasu ya masa kuka da hawaye akan rasuwar nan tasa wannan kukan idan bai kasance rahmatan lil mayyit ba to ba kuka bane wanda yake mahmud ba wani abin yabo bane ba abincin kawo bane wanda shi ne galibin abin da muke yi ainihin lokacin da muke zubar da hawaye na mun rasa wani mamaci idan kana zubar da hawaye saboda ka rasa wani abu da kake samu daga wurin wannan mamacin to wannan ba shi kake tausayawa ba kenan kanka kake tausayawa sabanin kukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na zubar da hawaye yayi shi ne rahmatan lil mayyit la li nafsihi amma mu galibi ai muna yin kuka ne saboda mun rasa wani abu dan mutum baban sai mutu yana kuka saboda baban nan nashi yana taimaka masa yau mai taimaka masa ya tafi shi kenan sai wato yana tausayin kansa ne ba wai yana tausayin wanda ya rasu to ko irin wannan ba shi ne wanda shari'a ta ce kai ba da zama da ka zubar da hawaye rahmatan lil mayyit la rahmatan li nafsika anta za mu zo mu ga inda ibnu tabi'a yake maganar wannan to ya ce da dama a kwayoyin alqur'ani abin da suka nuna ke anan Allah yana cewa idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana inda wannan aya ce da ta kunshi falalar na Abubakar da fuskoki da yawa da malamai suka yi bayanin ta wanda ya faɗaɗa wajen fito da falalar Abubakar a ƙarƙashin wannan aya shine a Fakhruddin Razi a cikin littafin sama Mafatihul ƙarƙashin tafsirin wannan aya Da ba fuskoki da dama inda za a iya gano falalar sayyidina abubakar da ainihin martabarsa da darajarsa tsakankanin sahabbai ta karkashin wannan aya amma abokan gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama makiya wannan addini daga cikin rafilawa abinda suke daukan wannan aya a matsayin suka ga sayyidina abubakar suka ce wannan ayan ma ai sukan sayyidina abubakar take ka duba fa a dauki falalarka a maida ta abin zaki suka ce wai Allah ya soke shi tunda annabi ya ce la tahzan ya ce mashi kada kai bakin ciki to wai ai wannan bakin cikin kaga da da'a ce ga Allah manzo Allah ba zai hana shi ba to tunda kaga ya hana shi kenan saban Allah yake tunda saban Allah tunda saban Allah yake yi <laughs> kaga ba falala ba ciki da sun manta cewa Allah ya hana manzansa shi ma yayi bakin ciki ko ba yanzu ba karanta ba wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yankum قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Allah ya tabbatar da cewa manzon sa ya bakin ciki kuma ya hana wala taqtul nafsaka alaihi hasara kada ka kashe kanka dan bakin ciki Allah madaukakin sarki ce wala yahzunka qawluhum kada maganganun da suke yi wato ya bata maka rai ya sa ka damuwa kaga ashe wannan hani da aka yi wa sayyidina abubakar ba wai shi kadai an yi wa manzon Allah irin shi to zaka ce manzon Allah ya saba wa Allah ne aka yi masa hani hmm? saboda haka wannan ba shi yake nuna ainihin sayyidina abubakar ya ya saba wa Allah kuma ai ubangiji da yace la tahzan me ya kara a gaba inna Allah ma'ana ubangiji yana kasancewa tare da suwa tare da masu tsoron Allah inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ashe kaga sayyidina abubakar yana daga cikin almuttaqin almuhsinin domin ubangiji ya kasance tare da shi inna allah ma'ana sannan cewa fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa aka saukarwa da nutsuwa sayyidina abubakar domin manzo sallallahu alaihi wa sallama da man zuciyarsa a nada take a lokacin haka baya buƙatar a farkon masa da wata nutsuwar sayyidina abubakar shi yake buƙatar nutsuwar a lokacin sai kuma Allah ya saukar da nutsuwar daga wajensa wannan ba falala bace wannan farala ce ubangiji ya saukar maka da nutsuwa a zuciyarka babu shakka wannan mukami ne daraja ce matsayi ne babba ubangiji ya saukar wa da sayyidina abubakar ayar tana nufin alaihi din nan da miri yana komawa da sayyidina abubakar ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin annabi zuciyarsa a nutsa take da a ce shi ma zuciyarsa ba a nutsa take ba ai ba zai iya nutsa dan wanda zuciyarsa ba a nutsa take ba ba zai iya nutsar da zuciyar wani ba saboda haka shi zuciyarsa a nutsa take abubakar shi ke bukatar ainihin a nutsar da zuciyarsa shi yasa Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alai sannan Allah ce wala yahzunka qawluhum kada maganganun da kafirai suke faɗa maka na cewa kai mawaki ne ko kai boka ne ko kai ainihin sahiri ne mai matsafi ne kada wannan ainihin ya bakanta maka rai jami'a wato girma da ɗaukaka na Allah shi yake bada shi ga wanda ya so domin shi ne wanda yake ji kuma shi ne masani ga halin da bayansa suke ciki haka na Allah ce kai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum domin kada ku yi bakin ciki bisa abin da ainihin ya kubuce muku abin da kuka rasa ku yi bakin ciki akan wannan kada kuma ku dinga fariya kuna farin ciki na girman kai bisa ga abin da Allah ya baku saboda haka ibnu tayyib eh, a cikin madarijus salikin yake cewa wa sirru zalika sirrin kasancewar ubangiji ya hana bakin ciki a gurare da yawa a alkur'ani annal الحزن موقف muwaqqifun ghayr مسير ce saboda shi kullum bakin ciki kire ka yake ya kire ka ka ki motsi ko ina da ina mutumin da yake kuka da hawaye rashe da shi wannan ba za ka same shi ba a gurin fagen daga ba za ka same shi yana kazar kazar wajen ainihin taimakon addini ba yana da yana koke koke mai koke koke ba za ka same shi da wannan zuciyar ba saboda haka ba zai barka ka motsa ba sannan babu maslaha a cikin bakin ciki ga zuciya kuma ka zama a cikin bakin ciki wannan wani yanayi ne da shaidan yake so ya zanka a ciki ka samarwa da shaidan wani abin da yake fafatakar ga ya ga ya samar maka domin kullum abin da shaidan yake fafutuka shine na cewa wato ya hana bawa kazar-kazar wajen aikin alheri ya hana shi kai kawo wajen ɗaukaka addinin Allah inda man najwa min ash-shaytan eh yahzuna alladhina amanu har kullum kamar yadda Allah ya ce annajwa ganawa da mutane biyu za su su bar na ukun su guri guda wannan shaitan shi ke haddasa irin wannan ganawa domin ya jefa ainihin bakin ciki ko ya sa minai su yi bakin ciki haka nan annabi sallallahu alaihi wa ya hana mutane uku su gana ba tare da na ainihin uku su ba biyu su gana ba tare da na uku ba domin wannan zai bakantar da shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake da anna zalika yuhzinuhu yin haka zai tashi bakin ciki saboda haka fal huznu laysa bi matlub wala bi maqsud shar'a wa laysa fihi fa'ida bakin ciki ba wani abu bane da shari'a ta ce kai sannan kuma ba wani abu bane wanda yake maqsudi kuma ba ya ainihin wata fa'ida ba ya da fa'ida domin ba zai dawo maka da abin da ka rasa wanda yake bakin ciki akan mutuwar ɗansa yake bacin rai kullum fuskarsa a amurtike wannan ba zai dawo masa da ɗansa wannan duniyar ba haka nan wanda ya asara ya rasa wata dukiya wannan ba zai sa dukiyar ta dawo ba abin da ya asara ya asara shi saboda bakin ciki ba zai ainihin dawo maka da abin da ka rasa ba A kaga ba ya da wata fa'ida ba ya da wata manfa'a kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa wa zalika li'annahu la yajlubu manfa'atan wa la yadfa'u madarra wato bakin ciki ba zai jawo maka wani amfani ba ba kuma zai ije maka wata cutarwa ba saboda haka ma yu'zil qalb maimakon haka ma zai cutar da zuciyarka ne fala fa'ida ta fihi bai da wani amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman Allah ya tsare shi daga bakin ciki Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal haka annabi yake addu'a ya ubangiji ina neman ka tsare ni min alhammi daga zullumi, wal huzni da bakin ciki alham shine bakin cikin abin da zai same ka nan gaba zauna kana tunanin abu kaza fa zai iya faruwa gare ka abu kaza abu kaza bai faru ba amma kuma tunani kake zai faru ranka a ɓace zuciyarka a murtuke wannan wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman ubangiji ya shiga tsaka ya shamaki tsakaninsa da shi haka nan alhuzn ka dinga yin bakin ciki akan abin da ya wuce wannan ma wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ya nemi tsari da shi har kullun ya zamana hammuka fi dunya wahid kamar yadda wani daga cikin mazabata yake cewa ij'al hammaka hamman wahidan wa huwa liqa'ullah zamana hammunka tunaninka damuwarka abu guda ne shine tunanin lahirarka tunanin gabuwa ga ubangijinka tunanin tsayuwa gaba ga ubangijinka yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin ya zamana wannan shine damuwar amma in ya zamana kana damuwa ne saboda kanka karan kanka saboda wata maslaha ta duniya sai ka shiga cikin ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al ya zamana kai kanka abinda abinda ya dame ka kai maslaha kace ta dame ka ba lahirar ka ba ba addinin ka ba to wannan ka zama daga cikin ta'ifa da ubangiji ya zarga ta jama'a ta munafikai da ubangiji ya zarga yace kawukan su kawai su suka dame su suna taiwa ubangiji wani tsammani wanda ba na gaskiya ba idan aka ce da su su fito yaki a zo a tafi yaki ce la tanfiru fil har Allah ce ne qul naru jahannama ashaddu harra haka duk sanda ka sa duniya a zuciyarka kake ta zullume a kanta to ubangiji kuma sai ya zarrabe ka ya jefa ka cikin abin da kake gudu lokacin da suke tunanin fita wajen yaki zai jefa su cikin zafin rana ubangiji sai ce da su kun naru jahannama ashaddu harra saura ka su sauraro wutar jahannama ta fi zafin da suke magana a kansa a nan duniya suna so su guje wa zafin duniya ne to akwai zafin da yake jiran su minhum man yaqulu zalli wala تستني ala fil fitnati سقطوا wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin wanda zai ce ya rasulullahi zalli ka bani ka bani izini ina da larura in zauna kada in tafi yaƙi kuma in fada cikin fitina ba na iya haƙurin ainihin nesa da iyalina ni mutum ne mai sha'awa ni kaza kaza wai shi in ya tafi yaki to zai lalace Allah ya ce alafil fil fitnati saqatu a cikin fitinar yanzu suka fada suka fada dubu dubu wa inna jahannama la muhitatun bil kafir jahannama tana nan ta zagaye kafirai ta ko ina haka yana yana kokarin wai ya gudu shi kan abin da ya dace shi shine yaya zai ya guje wa yaki domin yana ga yaki zai jefa cikin fitina Allah ke ala bil ta sabab haka duk wanda zai zama hammuhu nafsuhu hammuhu hadhihi dunya to Allah madaukakin sarki kuma sai ya jarrabe shi da abin da ba ya so haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance duniya ita ce hamminsa man kana fi dunya hammahu farraqa Allah shamlahu shattata Allah shamlahu wa ja'ala faqrahu nusba aynayhi wa la ta'tihi ad-dunya illa ma qaddara lahu ma Allah qalbahu jama'a Allah shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya rahima wanda ya zama duniya ita ce damuwarsa sai ubangiji ya jarrabe shi ya watsa ainihin jama'ar da ke gindinsa ya kuma ainihin ah, rarraba zuciyarsa ya zama zuciyarsa ba za ta nutsu ba ba za ta samu haɗuwa guri guda ba sannan kuma duniyar da yake hankoro ba zai samu sama da abin da ubangiji ya rubuta masa duk faɗi tashin in ya kowa kai kawo wajen tara duniya ba zai wuce abin da ubangiji ya rubuta masa wanda kuma lahira ce damuwarsa ubangiji sai ya haɗa masa ya nutsan masa da zuciya ya haɗa masa danginsa jama'a su zama suna son shi zuciyarsu gaba ɗaya ta haɗu a kansa ya zama kalimatu ijma' sannan kuma duniya ta zo masa tana turbus hancinta a cikin kasa. saboda ubangiji yana mu'amalantar mutum ne na qida qasdihi idan duniya yake nufi sai ubangiji ainihin ya mu'amalance shi da rashin duniya da rashin samun abin da yake so idan kuma lahira ce a zuciyarsa to sai ubangiji ya ba shi duniyar kuma ya ba shi lahira to ne ibn qayyim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari daga alhammu wal huznu yace bambanci tsakanin alhammu wal huzn shi alhammu shine al alladhi yaridu ala al-qalb al alladhi yaridu ala al-qalb in kana lima yastaqbal yastaqbal awrathahu al-ham duk abinda da zaka ji na bakin ciki da zai same ka ka je shi a zuciyarka idan bakin cikin na abu ne da nan gaba kake tsammanin zai faru gare ka to shi ake cewa alham wa in idan kuma abin da yake ya wuce ne to wannan shi zai dalin maka da abin da ake cewa alfazu to dukkanin waɗannan abubuwa sukan ainihin raunana zuciya su hana ta tashi faɗi wajen isa ga ubangijinta sai dai ka amanta dan adam yana fadawa cikin bakin ciki ba tare da yana so ba bakin ciki wani abu ne wata manzila ce da dan adam yake samu a kansa a ciki bi ghairi ikhtiyarihi ba bisa ga zabinsa ba shi yasa ɗan aljanna in suka sha aljanna sukan yi addu'a su ce ne alhamdulillah alladhi azhaba anna alhazan muna godiya ga ubangiji da ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki wannan shi yake nuna maka cewa a duniya sun gamu da bakin ciki saboda musibu da suka rika gudana a kansu ba tare da ni ba tare da zabin su ba haka wannan bakin ciki yakan iya samun bawa ba tare da ya zaba ba abinda ake so idan wani abu na bakin ciki ya same shi to kada ya dabaibaye shi kada ya hana shi motsi kada ya hana shi darawa kada ya hana shi murmushi kada ya hana shi fuskantar dan uwansa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anta akhaka bi wajhin talq ka hadu da dan uwanka da sakakkiyar fuska wannan ma yana cikin al-ma'ruf kada bakin ciki ya hana ka wannan aiki na alkhairi ka sani rayuwar musulmi a doron kasa rayuwa ce da ubangiji ya sanya ta wasa tsakatsakiya ba a ce kai ta kyakya ta dariya ko da yaushe ba ba ji ba gani kai duk inda aka gan ka dariya kake yi kana dariya tsayar kana buguwa da ƙasa wannan ba haka ake bukata da gare ka ba kuma so ake a ganka kullum abosan kamtsarira ba fuskar ka cike a turnike kullum fuskar ka kamar ta shanu ba a bukatar haka ka zama tsakatsakiya ai bakin ciki ya same ka ka yi bakin ciki na wani dan lokaci ka zubar da hawaye to kuma aga ka dawo ka ci gaba da rayuwa tare da mutane kana mu'amalanta su kamar yadda musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kuka da hawayenta sannan kuma bai kasance kullum mai da fuska ba mai daura fuska ya kasance huka kana huka sinni kullum zaka ga bakinsa yana maka murmushi haka sima ta annabawa take kamar yadda Allah ya bamu labarin annabi Sulaiman eh, fatabassama dahikan min qawlihi fatabassama dahikan min qawlihi yayi murmushi yana mai dariya daga magana da kai. yi an gane ko kaga annabin Allah ne haka wannan sifa ce ta annabawa shi yasa daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam ana sifanta shi da cewa kana huwa dhahukul qattan الضحوك القتال shi mai yawan dariya idan abin dariya ya zo za ga ya dara sannan kuma alqattal jarumi ne barde ne sadauki a bagen fama wannan dariya ba ta sa ya zama susuku ba ya zama jarumi ne in aka zo fagen fama Anan nabiyyu la haka yake rike kan sallallahu alaihi to ka zama kai ma haka take kana fuskantar mutane da fuska wa take sakakkiya kada wani abu ya same ka gaba ɗaya ka mai da gidanka ya zama kamar jahannama babu sanyi a ciki babu rahama a ciki kada kai haka da na ka fuskanci rayuwa da sauki duk abin da ka rasa kasancewa ubangiji ne bai baka abin da kuma ubangiji ya so baka babu wanda ya sai hannu واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك wannan in ba mumini ba babu wanda yake da irin wannan karantarwar to babu wanda yake da irin wannan karantar kuma ka tuna cewa ni'imomin ubangiji da ya maka fa suna da yawa dan ka rasa wannan ni'ima kada ka manta cewa a cikin ni'imomin ubangiji kake tsundum ta ko ina ta ko ina alam naj'al lahu aynayn wa ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولا ندبا نيمومي بني in aka ce ka bada a abaka a baka ainihin miliyan ɗaya a yanke maka kunnuwa Ba ka yadda. ko abaka baka miliyan ɗaya a yanke maka hanci ko a yanke maka to ashe ka ga gaba ɗaya kana ɗauke da abin da ya fi miliyoyi a jikinka na ni'imomin ubangiji kuma saboda ka rasa wata 'yan miliyan guda ɗaya sai kuma shi ke nan ka shiga faɗa da mutane sai ka duba wa in ta'uddu ni'matallahi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina to ka tuna cewa a cikin ni'ima gaba da baya lafiyar da ubangiji ya baka ni'ima ce wani yana nan ya rasa lafiyar da kai kake da ita ya mallaki duniyar babu abin da bai mallaka ba da za a ce ya bada duk abin da ya mallaka lafiyar sa dawo ya ji ya je shi ainihin yana tuma kamar yadda kake din nan da zai bayar shi kai kaga kana cikin wani kan kana dauke da wata taska da wa kowa yake da ita ba sannan sama da komai kana da wata ni'imar da tafi kowace ni'ima siratal ladina an'amta alaihim wato wannan ni'ima ta musulunci ita ce ita ce nimatul ni'ima wacce ke sakakkiya ni'ima ce ta kowane ta kowane janibi ta kowane bangare wato babu ni'ima wacce take mahba sai ni'ima ta musulunci duk wata ni'ima to ta wani bangaren tana tattare da matsala amma banda ni'imar musulunci shi yasa muke roƙon Allah ya bamu wannan ni'ima a lokacin da muke sallolin mu biyar ko sallolin nasu aka muke karanta fatiha muna roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan ni'ima da muke roƙo ita ce ni'ima cikakkiya ni'ima cikakkiya to ka tuna cewa ubangiji ya yi ka musulmi ashe ya gama maka komai ya gama maka gata domin ita wannan duniya wuri ne na wucewa kai kayi guzurin da zai kai ka inda kake so ka je wani kuma gashi nan ba guzuri tattare da shi saboda ka ashe kai tana cikin ni'ima ba za ka ce ka rasa ba saboda haka wani lokaci abin bakin ciki yakan samu mutum ba tare da zabin sa ba yayi bakin ciki amma wannan ba shi yake nuna cewa bakin cikin nan nasa kuma zai samu lada a kansa ba a'a shi yasa fadar Allah da yake cewa wala alal ladina idama ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون wannan ayar da take magana akan mutanen da suka zo suka ce ya mu ma muna so mu fita yaki amma ba mu da abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bincika bai samu musu abin da za su hau su fita yaki kuma gashi yakin nan tafiya ce mai nisa ba yaki ne da za a fita bayan gari ba bare su taka a kafafuwansu tafiya ce zuwa ta buka manzo Allah ya ce su yi hakuri tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam suka tafi idanun suna zubar da hawaye hazanan saboda bakin cikin Allah ya ji duba ko. kaga wannan ba wai ana rabon shi bakin cikin karan kansa bane a ana yaban su ne saboda abinda shi bakin cikin yake nunawa na damuwarsu da addinin musulunci har ma gashi saboda sun rasa abin da za su fita da shi fagen fama za su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi wannan ya sanya su damuwa ya sanya su bakin ciki wannan shi yasa aka yabe su da wannan ba wai karan kansa shi bakin cikin ba kuma kamar hannunka mai sanda ake yi ga munafukai waɗanda suke kin fita kuma suna jin daɗi wai su sun yi wayo ba su fita ba hadisin da yake cewa ma yusibul mu'mina min hammin wala nasabin wala huznin illa kafara Allah bihi min khataaya da Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da zai samu mumini na ainihin tararrabi da zullubi da bakin ciki da wahala face ubangiji ya kakkaɓe kurakuransa da wannan wannan abin da yake nunawa yana nuna abin da ya same shi na bakin ciki shi mumini a duniya wani abu ne mukaddari daga ubangiji yakan samarwa da bawansa wannan domin ya kakkaɓe masa abin da yake na laifukansa. amma wannan ba shi yake nuna cewa mutum ya dinga neman kuma abin da zai tashi bakin ciki ba ko kuma idan bakin ciki ya faru gare shi ainihin ya yi kokarin ya ci gaba da wannan bakin cikin kada ya yi abin da zai rabu da wannan bakin ciki saboda haka hadisin da aka rawaito daga Hind ibn Abi Hala wajen sifanta manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa kana mutawasil al-ahzan wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai bakin ciki a koda yaushe wannan hadisi ba gaskiya bane hadisi ne ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama mai bakin ciki kullum cikin bakin ciki ba ko da yaushe bayan ubangiji ya kiyaye shi ya katange shi daga bakin ciki akan wannan duniya da abin da ta kunsa ya hana shi kuma kada ya bakin ciki bisa zakazirai ya kuma gafarta mata ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar abin da ya gabata na laifukansa da ma wanda ya jinkirta to ta ina bakin ciki zai zo ya lulluba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana da'imul bish ko da yaushe kaje fuskarsa tana walwala yana sakin da fukar sinni mai ainihin murmushi ne da dariya kana yadhaku hatta waje nawajihu yakan yi ainihin dariya har tukokinsa su fito sallallahu alaihi wasallam to shine wannan abinda ibnu taymiya yake magana anan yace wa zalika li annahu la yajlibu manfa'atan wa la yadfa'u madarratan fala fa'idata fihi shi bakin ciki baya jawo maka amfani baya kuma ije maka wata cuta saboda haka baya da wata fa'ida wa ma la fa'idata fihi la ya'muru Allah la ya'muru la ya'muru Allah bihi abinda baya da wata fa'ida ubangiji baya yin umarni da ayi shi na'am la ya'tamu sahibuhu idza lam yaqtarin bi huznihi muharram ibn taymiya ce eh duk cewa dan kayi bakin ciki wannan ba zai sanya ubangiji ya rubuta maka laifi ba sai idan ka haɗa bakin ciki kada aikata harama kamar yadda zanu alal masaibi kamar yadda ake yin bakin ciki bisa ga faruwar wata musiba كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يكي إن الله لا يؤاخذ ubangiji baya kama mutum da kwararar da ainihin hawaye da idanuwansa wala da rajin kalbi ko kuma da damuwa da zuciyarsa za ta yi walakin yu'akhadhu ala hada aw walakin yu'akhadhu ala hada wa yarhamu sai da ubangiji yana kama mutum da wannan yana tausaya masa kuma da wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna harshensa abinda harshe zai furta abinda zai faɗa wannan shine dalilin da zai sa ubangiji ya kama mutum da shi wannan hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari kuma sababin sa kamar yadda abdullahi dan umar ya rawaito cewa sa'ad ibn ubada ya samu rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dubo shi shi da wasu daga cikin sahabbansa abdurrahman ibn auf sa'ad ibn abi waqqas da abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya shiga gurinsa sai ya same shi dangin sa suna kewaye da shi sai tambaye su yace ya cika ne suka ce a'a ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka yayin da mutanen nan suka ga kuka annabi sallallahu alaihi wasallam su ba sai suka yi kuka sai yace ala tasma'un shi ba ku ji ba inna allah la yu'azzibu bi dam'il ayn ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم sai dai ubangiji yana azabtarwa ne da wannan yayi ishara zuwa ga sa ko kuma ya ji kai cewa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alai kuma mamaci akan yi masa azaba a dalilin kuka da ainihin iyalansa za su kuka na niyaha a dinga ainihin daga sauti ana kururuwa ana kuka ana dukan kirji ainihin ana yaga taguwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan yi wa mutum azaba da wannan musamman ma idan ya kasance mutumin nan ya yi wasici cewa shi ai masa kuka akan wato bayan ya mutu kun sa a jahiliya yana daga cikin abinda mutanen jahiliya ke alfahari da shi irin kukan da za a yi maka ris shi yake nuna cewa kai mutum ne babba mai matsayi idan akai kuka kaɗan dan bayan mutuwar mutum to alamar cewa shi wannan mutum ba ba wani mutum ne mai matsayi mai martaba ba amma in mai martaba ne har haya akan ɗauko na waɗanda za su zo su zauna su ta kuka musamman mata akan ɗauko su haya su zauna su yi kuka su yi kuka su yi kuka duk makota a ji su to daga nan kuma suka gama a biya su tafi to kaga wannan idan aka ana alfahari da wannan mutum yayi wasiya da wannan kamar yadda sarrafa ibn al-abd yake cewa idza mitti fakki idza mittu fakkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al ya umma ma'badi waki ne yake gawa isa yake cewa idan na mutu to ki yi kukan da ya dace da ni ki dubi matsayina ki yi kukan da zai nuna na isa kuma ga taguwarki saboda ni kaga wannan ya za a yi in ya mutu bayan ya yi wannan wasiya an yi masa wannan kuka ubangiji ba zai masa azaba ba sa malamai suka ce ko dai wanda ya wasiya ko wanda ya san ana yi amma bai karantar da cewa haramun bane ya bar gidansa ana yi bai hana su ba bai kuma nuna musu cewa ba a yi ba to wannan in ya mutu ubangiji zai kama shi bisa ga wannan amma wanda ya karantar ya faɗakar duk da haka wasu suka ki a jin wannan fadakarwa tashi ubangiji ba zai kama ta ba zai kama shi da abinda ba shi da hannu a ciki ba kuma ba yadda zai yi shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lokacin da sa Ibrahim ya rasu sai hawaye suka zo zubo sa shine sai ainihin Abdurrahman ibn Auf sai mamakin kukan manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai ya tambaye shi ya Rasulullah kana kuka sai manzo Allah ya ce innaha rahmatun wa yaj'aluha Allah fi qulubi ibadi rahama ce da ubangiji ke sanyawa a zuciyar bayansa haka tausayi ne ya kama ni shi yasa na kuka ce tajma'u al-ayn wa yahzanu al wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun to idanuwa suna hawaye zuciya na bakin ciki kuma ba za mu faɗi wata magana ba sai abin da zai yarda da ubangiji kuma mu masu damuwa ne da bakin ciki bisa rabuwa da kai ya Ibrahim haka nan da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wata walla anhu yana ba mu labarin annabi yaqub alaihi salam wata walla anhu ya juya baya ya kale ƴaƴansa wa qala ya atafa ala yusuf ya atafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhib ya atafa ya bakin ciki na bisa ga annabi yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn idanuwansa suka yi fari saboda bakin ciki da damuwa fa huwa kabir yana cikin ainihin damuwa ba kankanuwa ba wannan yana daga cikin damuwa da ubangiji ainihin yake ruhu yake sanya wa bawansa ba tare da ya zaba ba amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa ubangiji zai bawa mutum lada akan wannan ba shi ne ibnu taymiya yace wa kad yaqtarinu bil husni ma yusabu sahibihi alayhi wa yuhmadu alayhi wa yakunu mahbuban min tilka jiha la min jihati al wato bakin ciki yakan iya haɗuwa da abin da zai sa a sakan kawo mai bakin cikin a gode mata a yabe shi ya zamo abin yabo ta wannan bangaren wato a dalilin abin da ya haɗu da bakin cikin ba wai a dalilin bakin cikin ba kal hazini ala musibatin fi dinihi kamar wanda wata musiba za ta auka wa addininsa ya yi bakin ciki a kanta wa ala masa'ib muslimina umuman ko ya yi bakin ciki akan musiba da take auka musulmi gaba daya abin da yake faruwa a Afghanistan abin da yake faruwa a Iraki abin da yake faruwa a Kashmir abin da yake faruwa a Palestine abubuwan da suke faruwa ga musulmi a sassan duniya su sa shi damuwa akan iya satanka masa akan wannan ba wai dan yayi bakin ba wai dan bakin cikin shi karan kansa ba sai dan abin da ya haɗu da bakin cikin na nuna damuwa ga abin da ya faru ba yake faruwa ga addinin sa ko ga musulmi fa hadha yusabu ala ma fi qalbihi min hubbil khair wannan akan sakan ka masa a bisa abin da yake cikin zuciyarsa na san alkhairi wa bughdish sharri da kin sharri wa tawabin zalika da abubuwan da suke kama da wannan walakin al-huzn ala zalika idza afda ila tarki ma'murin min as-sabr wal jihad sai dai bakin ciki irin wannan idan har ya kai mutum zuwa ga barin abin da aka umarce shi da shi na ya hakuri ko ya hana shi fita jihadi wa jalbi manfa'atin ko ya hana shi jawo wa 'yan uwansa ko kansa amfani wa daf'i madarra ko ya hana ya ije wa kansa cuta nuhiya an to wannan ana hani ga sa ana hana irin wannan bakin cikin wa illa kana hasbu sahibihi kana hasba sahibihi raf'u ismi anhu min jihati al-qasd sai dai idan har mutum yayi bakin ciki ba tare da wani abu wanda zai sanya ya samu lada ya haɗu da bakin cikin ba to wannan abin da kawai za a yi wa mai irin wannan bakin cikin a ce ba ya da laifi ta fuskar bakin cikinsa amma kuma ba zai samu lada akan wannan bakin ciki ba wa amma in afda ila da'fil qalb amma idan bakin ciki ya sanya zuciya ta rauni washtighalihi bihi ya shagala da wannan bakin cikin an kai ma amara Allah bihi wa rasuluhu ya bar abin da Allah ya umarni da shi da manzansa kana mazmuman alaihi min tilkal jiha to za a zarge shi a soke shi a aibanta shi saboda wannan abin da ya faru gare shi saboda raunin zuciya da ya samu saboda shagalta ga barin abin da Allah ya umarce shi da shi ko manzon sai umarce shi da shi saboda bakin ciki wa in kana mahmudan min jihatin ukhra ko da ta wani bangaren za a yaba masa ta wannan bangaren za a soke shi to anan ibnu taymiya yana nuna maka a cikin ayyukan zuciya irin kamar bakin ciki wani aiki ne da babu inda aka yabe shi aka ce kai bakin ciki irin wani sabanin tawakkali sabanin al-mahabbatu lillah sabanin ar-rida to shine ya fara kawo maka irin ayyukan zuciya da ba a bukatar su sannan kuma zai ci gaba da kawo maka da ayyukan zuciya waɗanda suke hasanatun ne mahda ayyuka ne na alkhairi tsantsa babu inda ake sukan su ko ake ainihin zargin su shine abin da zamu karanta insha Allah a sati mai zuwa in Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bismillahir <clears throat> ah, da farko akwai fadakarwa da wannan uwa ya game da masu rubuta tambayoyi wasu idan suka rubuta tambaya maimakon su mi kota ta hannun waɗanda suke gaba gaba sai su rika jihota da kuma ta yi tambayar nan akwai aya alkur'ani ko a hadisi ta ga babu girmamawa a kamata idan ka rubuta sai ka na gaban ka shi kuma ya dan har ka zo ga inda yake bukata daina jefawa <coughs> a ah, wannan yana cewa mutumin da ya tafi bulaguro ya bar matarsa kan hanyar ta tafiya ya mutu labari bai zo mata ba sai bayan wata biyar menene hukuncin takabar matar za ta yi takaba ko ba za ta yi ba abinda malamai suka fi rinjayarwa shine za ta yi takaba lokacin da labari ya zo mata saboda takabar haƙƙin sani ba wai kawai ainihin zaman ta haka nan shine takabar ba bayan akwai wasu hukunce hukuncen da suke da alaka da ita ta kanta takaba din ita mai takaba ba ta yawace yawace in ba bukata wa take mai ta yau da ko gobe ta dan adam mai ta saba ba ta kwalliya in ba shiga dai wacce za ta saba yi ba a gidanta to waɗannan hukunce hukunce duk ba za su yi ba idan ba ta labari kuma wannan haƙƙin ta ne shi saboda haka tana yin ta kaba lokacin da ta samu labarin ainihin ga abin da ya faru gare shi wannan kuma yake cewa malam a da ni na kasance mai yakar karatun da karatu da wa'azozi na ahlus sunna wata rana ina zaune sai na ji rediyon FM an sanya karatunka kuma na ji a inda ake yin sa sakamakon haka wato yake ko sakamakon haka ne ya rika halartar wannan har Allah madaukakin sarki ya nufe shi da shirya ce ya gane gaskiya a halin yanzu ya gamsu da wannan akida ta sunna yana fatan za a sa cikin addu'a Allah ya tsare shi daga sharrin makiya Allah ya tsare shi ya tsare mu baki daya sannan yake tambaya shin malam zan iya yin sallah a bayan limamin da yake aske gemun sa ina fatan za a yi manne ah, ina fatan za a amsa wannan tambaya tawa kaga lalle akida ta samu <laughs> kaga dan tsaba yake akan gemu to gemu gemu baya cikin akida wacce za ta furta mutum ko a ce sallar ta ba sai ba dan ya aske gemu aske gemu a fada mafi yawa cikin malamai na daga cikin ayyukan fasikanci kamar mai shan taba ko mai shan giya ko wani abu irin wannan sallarsa a karan kansa ta yi kuma duk wanda sallarsa a karan kansa in ya ja mutane sallarsa ta yi amma abin da aka fi so a samu limami wanda yake ne idan ya kasance ya fi karfin kowa da kowa a gurin dole shi zai yi sallah kuma akidar sa ba ta da matsala kenan sai a yi sallah a bayan sa da ko ya kwashe gemunsa kwashe gemunsa wannan shi ta shafa kai dai sallar kake so kaga an yi maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallu kamar da aiki mun sallu kaga shi gemu ba wai akida bace sai da mutum zai zama sallar sama an daina karba da aski a sallar tana nan illa iyaka ne laifi ne akan so liman ya zama yana da hali na kware saboda shi shugaba ne kuma shugaba koyi ake da shi wani in ya zo ya gan shi yayi wa mutane sallah yana yi wa mutane sallah da gobe zai dinga kwaikwayon abin da yake kaga sai ya dauki abin da ba daidai ba daga wajensa to amma in ya zama na. ko an fi ku karfi aka nada muku shi ko kuma shi kan shi ya fi ku karfi eh, shi ya gina masallacin sa to kaga ba ba yadda zaka yi da shi sai ka kura kai sallar in ta kama ya zama dole kai sallah a gurin in kuma akwai inda kake jin zuciyarka za ta fi nutsuwa kurkusa to shikenan sai ka je ka kai kai sallah da irin wannan tana yawan faruwa musamman a halin tafiya an je an shiga masallaci matafiya za a yi sallah wani mai tantattan haba ya shige gaba kaga an shiga kai ba za ka yi cewa ka janye shi ba saboda haka kuma ba za ka ce ba za ka yi sallar ba tunda yana da cikakken gemu yana sai ka yi sallah a bayan sa sallar ka tayi Allah ya shirye shi kuma ya tsaye da gemun sa wannan kuma ya ce, yaya hukuncin yin sallah raka'a rakatai fajr bayan sallar asubahi a iya yi ko a a iya yi ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa Hafiz al-Iraqi ya kyautata isnadin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito bayan an gama sallar sallar asubahi sai ga wani yana yana yin raka'o'i biyu kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'a hudu kuma a sallar asubahi ko kuma sallar asubahi sau biyu kake yi shine sai ya gama ya ce da shi a raka'atai alfajr ce ban samu ba shine yanzu nake yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce bai tare da ya masa inkari ba wannan ita ce sunna takririya annabi ya ga an yi abu ba tare da ya hana ba don haka ya nuna kenan ana iya yi wannan kuma ya ce a gaya masa a ma'anar waɗannan hadisai آه، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش سي لا يكونن من بعد اثنا عشر أميرا كلهم من قريش الخلفاء بعد اثنا عشر بعضهم بعده نقباء بعدة نقباء بني إسرائيل wato wannan yana daga cikin akidu abinda shi'a suke makalewa wajen cewa limaman su goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nada su limaman su sau haka su ake magana a nan cewa la yazalu amrun nasi ma biyan ma waliyahum ashar rajula kulluhum min quraish al'amarin mutane ba zai gushe ba yana tafiya daidai matukar dai mutane goma sha biyu sun shugabance su dukkan su da quraishawa ko cewa wannan addini zai ci gaba da zama addini karba matukar dai a har zuwa shugaba khalifa guda goma sha biyu da quraishawa haka suna zana waɗannan mutane daga kan sayyidina ah, ali hussein har zuwa kan imamun su na karshe wanda suke shi ne mahadi wanda yake ya boye a karkashin kasa yana shirin duniya ta talafa na ya fito wanda kaga zagi ne ma ya fito a yi gwagwarmaya a jihadi da shi mana sai boya karkashin kasa sai komai ya yi tsafi ya yi daidaita sannan shi ya fito shi da ake so ya fito ya zuga mutane ya har nabiyyu harridil na alal alqital ba haka kace a fito a yi ba shi shugaba ne zuga mutane zai fito a yi ba koyewa zai ba kuma a zama aqida shi amma wai tunda yanzu ya koye ma ba za a yi jihadin ba sai ya fito to ya fito mana sai a zauna a yi ta musulmi ba ba ba jihadi kenan kowa ya zo ya ta abin nan shi yasa ba daga cikin aqidar shi a jihadi fi sabilillah su a gurin su sai imami ya ya abin saboda ka hatta abin da ya faru a Iran ba sa daukan sa wani jihadi je abin nan kawai dafi ne kamar yadda barawo zai zo zai zaran maka gida ka tashi ka kare kanka shine kawai suka yi amma ba jihadi su jihadi a gurin su sai imam ya eh, imam ya bayyana da jihadi da sallar juma'a da sallar duk wannan sai a bayan imam wanda yake shi kuma imamun nasu yana karkashin kasa har ya da fito ba suna da ta addu'a suna ta kuruwa Allah ya gaggauto da fito da shi har yanzu kuma bai fito din ba da can an ce daular banu umayya eh, su suka hana shi fitowa saboda azzalume ne za su kashe shi to tun yaushe yanzu raba mu da <laughs> daular bani umayya mutum da ne ma san wata daular bani umayya gashi ma an yi kasa iran ba sai ya zo ya hijira tafi iran ba saboda kaga duk wannan <clears throat> yana nuna maka tatsuniya ce kuma wannan hadisin yana maganar khalifa khalifa shi ne wanda ya zama ya karbi shugabanci bayan wani ya wuce ya karbe shi a madadin sa ya zama makofin sa shi yake cewa khalifa yana cewa sayyidina abubakar khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar khalifa na sayyidina abubakar ko sayyidina usman khalifa na sayyidina umar kaga khalifa shi ne man khalafa ghayrahu ko shi ake cewa khalifa amma wanda bai samu wani mukami ba bai samu wani matsayi ba to khalifa ne na mai shi kaga ba a kiran shi khalifa a ka'idar larabci ba ka kiran shi khalifa sai idan ya rike matsayin wannan da ya wuce shi to waye ya rike matsayin matsayin idan ali bayan ya gama khilafa sai abin nan al-hasan ya karba cikin dan dan watanni ya hada kai da muawiya yace ya ban masa don a samu zaman lafiya sai yasa ba sa son hasan ba sa ba sa lissafa shi da gaske tare da cewa shi ne yi ma shugabanci da din kaga bai yi ba a fita eh, mutanen Kufa suka ce zo za su za su naka shi shugaba karshe kuma da ya fita ya tafi Kufa din suka gudu suka bar shi wasu ma aka hada ba shi da su aka zo aka yake shi har aka kashe to kaga wannan bai wani shugabanci ba za ka kira shi khalifa haka sauran duk da suka faɗa babu wanda ya taɓa zama wani khalifa don haka malamai suna cewa wannan ba wai ana nufin waɗannan khulafa ba bayan sun zana khalifofi guda biyar sukan zana wasu shugabanni da aka yi a tarihi na musulunci waɗanda su ma sun yi nagarta a cikin ainihin shugabancinsu kamar Umar ibn Abdul Aziz wanda khalifa ne ana yasa shi ne da biyar daga cikin su haka ba ana nufin waɗannan khalifa khulafa ba su ne waɗancan mutanen da ba su yi ainihin shugabanci ba su rike komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zana sunayen su ba sai ka ce waɗannan din yake nufi kuma ambatansu su da yayi khalif khulafa yana nuna cewa sun rike shugabanci bayansa saboda haka waɗanda suka rike shugabanci bayansa su ake magana akan su kuma cewa akai min quraish ba cewa akai ba kawai daga tsatsan alil bai min quraish duk wanda yake da nasaba da quraisha duk banu umayya din quraishawa ne dukkanin su quraishawa ne su muawiya su su su su umar ibn abdul aziz dukkan waɗannan quraishawa ne wanda ko da sun kasance da kabilar bani umayya amma dai nasaba su tana ainihin hadewa da sauran quraishawa gaba daya kuma annabi cewa min quraish ba cewa min alil bai ba wannan yace wani hadisi ya kawo man kanat lahu ila Allah haja falyad'u biha fi dubra kulli salati al mafruda wanda yake da wata bukata ya roki ya roki Allah wannan bukata bayan ko ta sallah ta farilla wannan hadisin bai inganta ba dama ya ce a gaya masa ingancin hadisin to kamar yadda rubuta ibnu atakir ibnu atakir eh, yana kawo hadisai da yawa cikin tarihi da wanda wasu inganta ba amana ba shi ke nuna in kai sallah ba za ka roki Allah a bayan sallar ka mun taɓa magana doguwa akan wannan anan da maganganun su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauransu waɗannan su ne dai tambayoyin da suka zo hannuna da fatan Allah madaukakin sarki ya mu lada abin da muka faɗa daidai abin da muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi